studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Satumbar na 2020. A cikin shirin za ku yi cewa ƙauyuka da gonaki da dama sun fuskanci ambaliyar ruwa a gundumar Gaya bayan da kariyar wuraren ayyukan gandari ta yanke jiya a garin Cesa. Sallar lasar gishiri ba za ta wakana ba a bana sanadiyar annobar corona da ambaliyar ruwa da ake fuskanta a Nijar a jiya ne hukumomi suka ba da wannan sanarwa. A rahoton musamman na yanzu ko kuma na yau za ku shi sharhi game da dalilan ambaliyar ruwa da ake samu a makonnin baya-bayan nan a yankin Sahel. Babbar kariya ga ayyukan gandari na cesa a gundumar gaya ta yanke a jiya. A halin da ake ciki ruwa ya mamaye ƙauyuka da dama yayin da shauke-shauke suke tsambale cikin ruwa kamar yadda mai kifi zaku sance. mazauni wannan yanki ya shaida wa Fadil Alu ta wayar tarho. Duk ya fashe, ya ci kasan sakon jibin ni gaba daya. musamman garin Baitunga da garin Sandi Tunga yau a cikin ruwa suke suna tsaye. Ana waya ana ce a zo a fade na gani masu harkoki ga sunan suna kwasan kasa suna zuwa da kara suna zuwa su hmm. Ka gani wallahi kasan sakon bana ya samu matsala mugu mugu wallahi. In dawa ne in shinkafa ne duka ruwa ya gaba a kasan sakwanji ne. Don kasan mu da shinkafa aka kuri da dawa kiran da ga masu iko don Allah don ma'aikin Allah duba idon rahama a kasan sakon bana wallahi suna cikin cikin matsala musamman in mun ka dauki garin ga uku kaga da sandi sun ga da bakin ga da koba wa'en da suna cikin damuwa ko da dan buka ko wani abu ka yi musu kaga ka a gaje su angoni da dama na ƙauyen saga da ke karkashin birnin yamai sun fuskanci ambaliyar ruwa hatta ma da makarantun da jama'a suka sami mafaka a cikinsu ba su tsira ba domin suna fuskantar barazanar lamarin domin tsirar da wasu gidaje da lamarin ya keɓe mutane sun yi ƙoƙarin buɗe wato 'yan ƙananan hanyoyi a cikin madatsar ruwan da ta yanke lamarin da ya kusan janyo rikici tsakanin jama'a na bangarorin guda biyu ga fasarar rahoton musa hassan da kuma olivier asogbavi asabar da ta shuɗe tumbasar kogin isar niger ya girshi mazamna angoyin sagar inda gidajen duka ruwa ya masu ambaliya hata da makarantar inda aka aje wasu iyalan ita ma tana kan barazana ga shaidar da wasu iyalan suka mana ce lissafa adadin gidaje da suka faɗi za mu yi ƙarya mutane duka su suna cikin makarantu ne wasu kuma sun bar gari sai wanda Allah ya sa a gari. Maraice guda muna wurin biki da ruwa ya shigo mana cikin matsatsi muke a cikin wa'annan klasiki ba mu kwana da dare Ruwan sun gurgusa ɗakuna da dama, mun fitar da kaya da mata da yara, mun kuma wajen makabarta. Akwai waɗanda a filin Allah suke. Domin fitar da ruwan da ke ci gaba da shiga cikin gidajensu, mazamna saga gungu sun so su ma ruwan wurin wucewa ta hude madatsar tara ruwa da ke kare sauran angoyin da ruwan ba su shiga ba, amma makwabtan nasu suka kiya. Mai anguwar ya nemi kawo sulhu. Ban samu samu kan lamarin ba na kira gwamna ya zo ya yanke hukunci ba zai yi a ba da izini a buɗe madatsar ruwan ba saboda wancan bangare tuni ruwa su mamaye shi duka saga zai mata ambaliya wannan mutane da suka fuskanci bala'in sun rasa inda za su sa ransu har yanzu suna jiran agaji Hukumomi sun soke sallar lasar gishiri ta wannan shekarar ashirin saboda annobar corona da kuma lamarin ambaliyar ruwa in ji wata sanarwar ministan noma ta jiya. Ita dai sallar lasar gishiri ana gudanar da ita ne kowace shekara a cikin kwanaki goma na tsakiya na watan september a garin Ingal da ke jihar Agadez, sallar da ke tattara makiyaya na yankuna da dama. annafi suleiman babban daraktan cibiyar ƙasa mai kula da bunƙasa harkokin yawon bude ido ya bayyana cewa wannan mataki zai iya yin tasiri a kan kamfanoni masu kula da wannan fanni. kirsale da ita muke talla kasashen waje don mutane su zo su ga al'adunmu su ga yadda muke yi a cikin kasan wannan shekara shekara ce ta zo da masaloli jiyawa. wannan annoban corona da ta zo kuma gashi duk cikin garuruwan har can agada zuma ruwa sun yi banna mutane sun rasa duk abin da suke da shi wannan shi ya kawo gwamnati take bana a daga shi ba a yi waɗanda sun ka saba samu lalle abin zai rage musu ba su samu abin da suke samun kullum amma duk da wannan ko da an yi shi ban yi tamanin turist na zuwa niger tunda kasashen nasaru wannan ciwo ta dawo kuma da karfi ko mun yi tallan kirsale ba mai daukan aviyon ya zo niger balle mutane su ci riba da abubuwan da yake bukata shi don abu ne da ya kamata mutane su hakuri da shi su dangana har wata shekara allah ya kawo muna shekara wanda ta yi wannan A wani matakin share fagen zaɓuɓɓuka masu zuwa a Nijar, hukumar kula da sadarwa ta gayyace shugabannin kafafen yada labarai yau a Yamai domin da ta lamarin baiwa jam'iyyun siyasa da gungunan jam'iyyun siyasa damar yin magana a kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu. Shugaban hukumar sadarwa ta CSC Dr. Sani Kabir ya muna ƙarin haske. Mun gano cewa dokoki da aka yi aiki da su a shekara ta 2016 ba wai ila tilas suna daidai da bukatun da suka wajaba ba don ko ba su biya muradun jama'a ba. Ya kasance kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu don haka muka girka kwamitin aiki da ya ba da shika-shikai guda takwas na matakai waɗanda da farko za su shimfiɗa samun baiwa rukunin jam'iyyun siyasa damar gabatar da bayani bisa kafafen yada labarai ya zamanto taron gangamin su ne wata shela ce ko kuma duk wani aikin da za su yi saboda mu ba da amincewar mu a zaman taron mai zuwa kafin nan za mu haɗu da jam'iyyun siyasa saboda su ne ke tunkarar ilmantar da wakilai na gundumomi da ma'aikatan gidajen rediyoyi masu zaman kansu da na karkara a jihar agadez akan muhimmancin ciyar da jarirai da kuma kananan yara wannan shine manufar wata haduwa da ma'aikatar lafiya ta jihar ta shirya a makon da ya gabata dr muhammad sani musa likitan yara ya yi wa musa maman karin bayani dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. Cikin wanga yanayi na allobar coronavirus yana da mahimmanci a tunasar da wasu hanyoyin bi da za su ba da damar a cigaba da wannan ciyarwar yara da kuma samun karya lagon sassaucin halartar gidan likitoci dangance da tsoron da mutane ke ga wannan allobar. Ya waje ba a ja hankalin masu zuwa likita da al'ummar gaba daya don wannan tsarin ya cigaba da aiwatuwa cikin yanayin kyautawa na kariya tare da tabbatarwa uwa da ɗanta kariya ga coronavirus muna bayyana musu matakan da yawan jaba a ɗauka a kai bayanai ne na gari da harabar hukumar kiwon lafiyar al'umma ta rawaita za mu inganta su da yanayin da ke akwai ta fuskar mu a nan a kuma cikin harsunan gida ne za mu yin su buzanci hausa da sauran harsuna dai da ake yi a cikin jihar za mu kuma yunkurar da al'umma bisa ga matakin bi ga wannan ciyarwar da za a wa yara a cikin wannan yanayi na adobar coronavirus. Sa akan cutar corona wajen iyakoki musamman a hilayen jiragen sama na wakana ta hanyar lura da cewa masu bulaguro sun yi gwaji cikin sa'o'i saba'in da biyu sai kuma idan gwajin ya nuna cewa mutum bai dauke da cutar kuma dakunan binciken lafiya na ingantattu sun tabbatar da haka aka kuma sanar da hukumomi hilayen jiragen sama a cewar dr adamu mustapha shugaban sashen kula da lura da kuma dakile annobar cututtuka a zantawar shi da rukayyatu abdulrahman Alƙibla bisa sa ido a kan cutar coronavirus bisa iyakoki na hanyar jiragen sama shine duka matafiyi baya ɗagawa ba tare da an yi masa gwaji na cutar ba da bai huce kwanaki uku kafin ya yi tafiya ko ya kasance daga nan Nijar ko kuma wanda ya fito daga wata ƙasa zai zo nan Nijar. Sannan a cikin matakai gwaji mai inganci shine gwajin da aka yi a cikin waɗansu cibiyoyin yin gwaji da aka yi tanadi a cikin ƙasashe da suke ba da takardar shaidar gwajin. Har zuwa yau dai ba mu samu wani gwaji na jabu ba da ya zo a nan Nijar. n'avons pas été saisis par un faux test qui arrive au Niger. kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar zandar a wata sanarwa a ranar laraba ya ambato matsalolin da ɗaliban ke fuskanta a wannan lokaci na komawa makarantu na shekarar karatu ta 2020-2021 ɗaliban sun kuma yi bayani a kan halin rayuwar al'umma da na siyasa da kuma na tsaro a nijar da sauran ƙasashe magaji malam mustapha isaka shine sakatare janar na kungiyar ɗaliban jami'ar ta zandayar muna kira ga hukumomi na jami'ar da magaran da su kama jikinsu kas su manta da yadda shekara ta wuce abu guda nake so in ƙara tunatarwa in goma ga watan november muka rubuta takarda muka tura muka nuna wagga hanya cuta mana take amma mun ga sun yi kunno oshegu a ce a yau jami'a guda wadda wagga shekara take neman ta yaye doktorori akan kiwon lahiya amma ba ta da ɗakin bincike cewa laboratuwar saboda haka muna jan hankalin gwamnati kuma muna jan masa kunnuwa da wannan ɗakin bincike abu ne na gaugawa ya kamata a yi shi abin da ya shahi alawus alawus namu mu ɗalibai na jami'ar da magaran don haka muna son duk lokacin da za a mana abu ya zam an azamu bisa ma'auni guda akwai alawus alawus na shekara da gwamnati take badawa muna ja hankalin gwamnati wanga gamin da a yi maza wannan takardu da muka tura na abokanninmu da adiba su Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman al'amarin sauyin yanayi da shigar ƙasa ko a cikin koguna na iya kasancewa sanadiyar matsalar ambaliyar ruwan da ake fuskanta a makonnin baya-bayan nan a ƙasashe da dama na yankin Sahel. Isufu Usman Bukari mai neman kwarewa a fannin harkar ruwa a ma'aikatar wato raya ƙasashe ta ERD ta Yamai ya bayyana cewa za a fuskanci irin wannan lamari a lokuta masu zuwa ga kuma karin bayanin da ya yi wa muktar hamadu matsaloli da ake fuskanta na ambaliyar ruwa akwai dalilai guda biyu maya maya wanda suke sasu dalili guda shi na canji yanayi a nan kasar mu ta Nijar mun same shi kuma a kasashe na kewaye da dama an samu wannan ambaliya ta ruwa kenan abu ne wanda ke tahiya tare da canji yanayi ba ya mai kadai bane ba akwai maradi wannan gulbi da ake kira gulbin maradi ne wa ga shekarar irin ambaliyar ruwan da suka suka zo a nan ne ma birnin Niamey wanga yanayi bai taba faru hakan gaba a ce kogin Isa ya cike ya shigo gari ya cika gari gaba ɗai ga labarin da muka samu a kasashe na nan kewayen mu misali kamar Nigeria akwai Sierra Leone Senegal dubban mutane ne wanda ambaliyar ruwa ya ritsa da su kenan wanga abu ne wanda shahi yankin Afirka gaba ɗai abu ne wanda dama ana jiran yanzu tunda an yi bincike an gane cewa kamar nan shekaru na gaban za su zawa irin ruwan ga matsalolin zamu zaki fuskantar su a nan lahiya Afirka Niger akwai bincike bincike wanda aka yi jama'a ta Name da kuma wanga institution ku ERD a gano cewa tun daga shekara 1970 a nan wanga yankin namu da can dazuzzuka wanda ke da kwai wanda ba a taba su suna nan wurin an gane mutane sun sassare su wurare ma inda dabbobi ke kyau duka mutane sun maida su gonakai don ku wannan abu ya sa yanzu in ana yin ruwan sama wannan shifkar da ke da kwai sun kare ruwa su rage ma ruwa gudu yanzu an gane cewa ruwa da kyau da kyau suke gudu babu abin da ke da su eh ruwan da sun taho kawai sai su zo cikin gulbi ko kuma su zauna cikin kogin isa to wannan ayyukan ne da mutane suka yi shi ne su samu kasudin yanzu muke fuskantar wannan matsaloli kogi ya cika da kasa gulabe sun cika da kasa ko ya Allah ya ruwan sama ya su gangaro da sun zo kawai sai a samu ambaliya Shin akwai wani matakin daidaito da za a iya kawowa don a tsaye da irin waɗannan al'amura na canjin yanayi da kuma waɗannan ambaliya? mataki dai na faru wanda ya kamata a ɗauka shine a samu a yi ayyuka na dik wanda za su zamanto suna kare wannan ambaliya da cewa wannan ba shi bane mataki kwakwara wanda za a kare mu da wannan inundation da mataki kwakwara shine itacen nan da aka kakkashe mutane su koma su shibka sannan kuma ya kamata a ɗauki ayyuka na kare gonakai in ana ruwa ruwan nan ole su zanki bi suna wucewa za a rinka tare su cikin gonakai samu su shiga ƙasa kenan ba za su samu ba su ta cikin gulabe ko kuma cikin kogi wanda za su kama mana ambaliyar ruwa Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter, mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.